tambaya guda ɗaya wata baiwa Allah ce take cewa ita mijinta ah, musamman kan maganan tsanantawa ne farko dai baya barinta zuwa unguwa ko zumunci sannan in za a fita eh, sai irin da magariba din nan sannan sai an sa niƙabi an yi abubuwa sannan sai ya sa mata security da abubuwan da sun tatakura sosai an shiga wasu eh, yawa <laughs> to take cewa to kuma shi kullum ya ce mata ai addini haka ya ce ayi to shi kuma tana takura sosai wani lokacin ma sai ta ji kaman dai ta rabu da shi subhanallah shi ne ke tambaya wai to shin haka haka ne addinin ya ce ayi ko kuma dai eh addini yana so mace ta zama a cikin rufuwa kuma ta zama kaman ma Allah ya ce ma wa karna fi biyutikunna wala tabarrajna tabarrujul jahiliyyati luliko na'am ana son zaman gida an miji ya ana ki fita ki zauna ki haƙura biyayyen mijin da zaki ya fi fita duk abin da zaki je ki yana da kyau haka amma kar a tsananta wala shaddid sannan kuma da sa niƙami da sa menene da kange-kangen nan duk ba su da magani babban abin da miji zai yi ya kange kansa daga barin neman matan mutane daga barin zina matar ka duk inda za ta je ta je Allah zai tsare ta Shi ne babban hijabi amma wannan na zahiri da yake yi duka abin so ne amma ya yi yawa abin da ya shafi zumunci zuwa asibiti fita wani abin da zai amfanar da rayuwa da abin da zai kawo daidaituwa da yan uwantaka ta fita ta je eh, in dai ka san a fitar babu wani connection don sau da yawa za a tafi zumunci za ka hanga ta je dangin su amma za a je a kullo wata kullalliya a kullo wani barbade-barbade to na za ka iya kokarin hanawa amma an ba wannan ba komai amma sai ka sa mata hijabi sai ta sa niƙabi sai ta ka sa security sun kai kuma to me kake yi duk wanda kaga ya matsanta a haka to ka tuhume shi shi ba ma tuhuma wannan wanda ka ga ya matsa haka matarsa sai an mata security ina ta je mai ta yi to akwai tambaya a kansa shi ne yake tunda annabi alaihi salatu wasalam ya ce wato ifu anin nisa ita ifu nisa uku ku kame daga barin matan mutane sai matan ku su kame su ma daga barin maza in ka kame baka zina ba ka kwarkwasan matan mutane kai ma allah zai sa matan ka ko guda hudu ne duk allah zai kaban maka da su ka ishe su amma matarka ba ta ishe ka ba ka iya zuwa ka zauna dandali ka sa ido kai ta kallon mata ko ka je kana magana da matan da ba naka ba ko ka kai kana neman mata kana zuwa zina to wannan zancen cewar ka kange matarka ba babu kangiya sai ka sai sai ta aikata abin da kake aikata domin alkawari ne da Allah yi a bakin annabi Muhammad duk wanda yake so matarsa kar ta je ta abin da bai kamata ba ba security zai hada ta da shi ba da kansa zai hada security kar ka je wajen matar wani kar ka je ka kadaita da mata amma mutum ne zai je ya samu matan mutane ya kadaita ya share ta hira da mata yana jin daɗi ba gairaba ba dalili kuma ka ce matarka ko ka kalli matar wani kai ta kallanta kana jin daɗi dole matar ka za ta fita ita ma ta kalli mijin wata ta ji daɗi saboda haka babban abin da ya zama wajibi gare mu ba sa security kan matan mu ba mu tsaya mu ba Allah kada mu saba masa kada mu nemi mata kada mu bi su kada mu kalle su mu ma mu tsaya a gwargwadon yadda Allah ya tsaye da mu saboda haka ina fata wannan bawan Allah mai gidan kike mai wannan tambaya ya ji wannan amsa kuma da Allah ya dan sauƙaƙa miki abin zumunci ki je kuma ya daina haɗa ki da ɗan security dan ɗan security sai ya zo ya ce ma kina shagon wani ko ba ki shiga ba mutuƙar za a yi bincike fa za a gamu da matsala shi dai ya kame kansa ya tawakali da Allah isa ke ki je ke kuma ki damu ki ce za ki bar gidan za ki kashe auren ya maza ya yi son ki yake soyayya ba na kawo wannan sai dai ta jahilai ce ta zafi eh, so ne wanda bai damu da ke ba ya damu da kije koma ina ne ko allah ba mu dacewa